mai nadama zai yi nadama mai fata idawo zai yi fata rabbir ji'uni la'alli amal salihan fi ma tarakta zai yi fata ina ma a bashi dama yayi kaza yayi kaza ya dawo duniya kalla lokaci ya wuce ba zai yi ba Allah ya ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ya mutane ya ku yan adam ku kiyaye wannan rana da za ku koma zuwa ga Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat kowane rai a cika mata abin da ya aikata wa hum la yuzlamun ko ba za a zalunci kowa ba dan wana musulmi kwanakin ramadana da yake da karewa Wani ita ce juma'a mu ta karshe a wannan ramadana na wannan shekara lalle mu sani ya kamata mu gaggawa wajen amfani da damar da Allah ya bamu ya ara mana lokaci muka ga wannan wata har zuwa yanzu Allah ta'ala ya ja hankalinmu a cewa ƙarshen wannan wata mai albarka mu yawaita ambatansa da godiya gare shi domin Allah ya ce wali tukmilul iddata dan ku cika kwanakin ramadana wali tukabbirullaha ala ma hadakum ku yi kabarbari kuna girmama Allah saboda shiriyar da yi muku la'allakum wa la'allakum tashkuruna kuma ku yi Allah godiya ya ubangiji muna maka godiya a bisa ni'imominka waɗanda suke ba su da iyaka gare mu mafi girman ni'ima shine ka ba mu imani ka zaɓe mu cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ka dora mu akan tabarki na annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan Allah na kwarai su suna gaggawa wajen yi wa Allah da'a suna suna faɗin Allah wa fi dalika falyatanafasil mutanafizun a cikin aikin alkhairi ne masu gasa ya kamata su gasa suna gaggawa mutanen kirki wajen yawaita aikin alheri da kuma dorewa akan aikin alheri din saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana fada yace ahabbul a'mali ila Allah adwamuha aikin da Allah ya fi so aikin da aka dore da yi wayin Allah koda kadan ne an rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa kana idza amila amalan asbata shi kan ya fara aiki baya dainawa in ya fara aikin alheri dorewa yake akai haka dabi'a ta take a rawaito manzo Allah yana addu'a yana cewa ya musarrifal qulub ya Allah dake juya zukata sarrif kalbi ala ma'ati ka juya zuciyata zuwa ga yi maka da'a saboda ka yan uwa wannan wata namu mai albarka wata mai cike da alkhairai abin da ya rage a cikin sa dan kadan ne kuma dama annabi ya gaya mana yace innamal a'malu bil khawatim da ake dubawa a cikin ayyuka me aka kare akai me aka cika a kai me aka cika da shi nan ake kallo innamal amalu bil khawatim ba baya ba gaba ake dubawa baya ta wuce amma ina za a je karshen yaya cikawar take to wannan shine babban abinci ne innamal amalu bil khawatim ba baya ake duba ba gaban yaya za a cika wannan ko shakka babu yana jan hankalinmu zuwa ga cewa lalle mu dage ya zama cikawar mu kyakkyawa ce kada Ba ci wanda Allah ya ce kallafi na qadad qadlaha da ba'd quwwatin ankada an yi aikin alheri sannan kuma a ƙarshe a zo a warware a lalata aikin Allah ka tare mu a kiyaye salloli a cikin jami'i mazaje mukallafai a yi haƙuri a dage wajen sallah a cikin jami'i a yi jihadi wajen ayyukan ibada a abin da ya ragowa na kwanakin ramadan a haskaka zukata da gidaje da karatun ƙur'ani a yawaita ambatan Allah a dukkan hali in an yi haka to insha Allah ta'ala ana fata a cika da mafi alkhairi na wannan wata ɗan wana? a ƙarshen wannan wata kamar yadda muka sani Allah ya shar'anta mana wasu ibadoji abu na farko ne kabarbari da za a yi yayin da aka ce an ga watan Shawwal kamar yadda Allah ya ce wali tukmilu al-iddata ku cika adadin kwanaki na Ramadan wali tukabbiru Allah ala ma hadakum kuma ku girmama Allah ku ne masa kabarbari wala Allah allakum tashkurun kuma ku Allah godiya saboda haka za a yi kabarbari kabbarori da ake yi kabbarori da ake in an ga wata na shawwal sannan kuma za a ci gaba da yin kabarbari har zuwa filin idi an je idi za a ci gaba da kabarbari idan liman ya zo shikenan an dakata da kabbara za a ci gaba da kabbara in an ce an ga wata shawwal Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar allahu akbar walillahi alhamd ko a ce allahu akbar allahu akbar allahu akbar za a daga murya da waɗannan kabarbari a kasuwanni da gidaje da hanyoyi shi'ar ne na musulunci alama ce ta cewa wannan kasa ce ta musulmi wanda ya dana Allahu akbar ce me ya faru a ce ai an yi ibada mai girma kuma an alhamdulillah gashi an zo an cika ta a rika yin kabbara kowa ji. a tuna wanda bai sani ba a rika kabbara ana girmama Allah ne wa Allah godiya maza da mata duk da cewa mata su ba za su daga murya ba amma ana so a yi waita kabar bari a yi kabbara ana girmama Allah kamar yadda Allah ya umarni abu na biyu shine an shar'anta mana zakatul fitri zakar fitakai da za a bayar in an kammala azumin watan Ramadan ana ba da zakar da kai ne shukura lillahi ala ni'matit tawfiq dan yiwa Allah godiya da ya datar da mu zuwa ga wannan alkhairi mai yawa na wata Ramadan muka yi ibada muka yi sallah muka yi azumi muka yi sadaka muka yi aika alkhairi mai wa Allah godiya kuma tuhuratan ne lisaimi kamar tsarkakewa ne ga mai azumi na abin da ya gabata na kurakurai a cikin sa kuma ciyarwa ce ga talakawa waɗanda ba samu ainihin taimako ba a wannan sai ka ga alheri ya yi cikin mutane kowa ya samu abin da zai ce na wani adadin lokaci sa'i ne guda ɗaya ake bayarwa wato na guda hudu kenan ga kowane mutum a cikin gida babba da karami mace da namiji duk za a bayar da sa'i a madadinsu za a bayar da sa'i ne na abinci wanda ake ce a wannan nahiyar da ake kamar shinkafa ko masara duk abin da Allah ya hori abin da aka fi so mutum ya ba da zakatul fitri idan zai fita idi da safe kafin ya fita shi aka fi so amma idan bai yiwu ba saboda gudun wani uzuri zai iya bayarwa kwana ɗaya ko biyu kafin a fita idi sannan mu sani an shar'anta mana zuwa sallar idi idi ibada ce mai girma wadda take nuna godiyar Allah da farin ciki da bambane take yi bisa ni'imomi da Allah ya yi musu ولتكبروا الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ibada ce da ke nuna godiyar Allah za a je yini a sanya mafi kyawun tufafi a sanya turare sannan a fita da iyalai baki ɗaya umma sai ya Allah ya mata yadda ta ce amara na rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mu ta mu fitar da ƴan mata fil wal a lokacin karama da babbar sallah alawati awati wal yan mata da suka girma da kuma yan mata kanana zawatul khudur sune wanda suke sun kai ga aure ana jira a yi musu aure da awatin yan mata da huyyar masu al'ada duk aje idi haka annabi ya yi umarni sallallahu alaihi wasallam yace tafi gida gida su sanar da cewa kowa ya yi su masu al'ada masu haila faliya ta zinnan musalla su kan sun je su zauna a gefe me ya hikimar zuwa ya yace li yashhadna alkhaira wa da'wat almuslimin alherin da ke wajen su ma su same shi akwai alherin da annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan waje ta halarci wannan alheri da addu'ar da musulmi ke yi ana amsawa saboda haka me kokari mu je yi da yan uwana da iyalanmu saboda alherin da ke wannan waje da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari Allah yana yin kyauta ga bayi a wannan waje ana karba addu'o'i in za mu fita kuma a danta wani abu a baki ko da dalilu ne wuturi haka manzo Allah yake yi sallallahu alaihi wasallama kuma inda dama za yi zuwa a kasa aje a tafi a kasa in kuma akwai nisa ko wani muzuri aje akan abin hawa in aje sallah ibada ce da girma a nutsu bi huduri qalbin ana kabbara kafin liman yazo in yazo kuma yayi sallah a saurari hudu ba duk wannan ibada ce a kiyaye sabon Allah mazaje da suke da iyalai za su su filin ne lalle su yi tukara ta musulunci kar a tafi da yara da tufafi yan mata dangalallin tufafi wannan haramun wannan laifi ne Allah baya wajen ibada ne a yi tukara ta musulunci kuma ba ce ba za ta sa turare ba mata in za su fita da gida ba su sanya turare sannan in mun je yi mu tuna in muka ga taron mutane mutum cewa wata rana za mu haɗu a wani taro ba iya mu nan ba a yi dukkan yan adam duk halittun Allah a yau mu jam'il akbar ranar da kowa da kowa da zai a gaban Allah ya tuna mana haka yau mala yan fa'u malum wala banu a ranar da za a je gaban Allah dukiya ba za ta yi maka amfani ko ƴaƴa ba illa man an Allah bi kalmin salim sai wanda ya ji wa Allah da zuciya wa kakkiya in ga wannan taro mutum wancan taron don ya zama wa'azi gare mu ‘yan wana karinci wata ramazana ba karamin alheri ba ne kyauta ce mai girma daga Allah ya kamata ka yi Allah godiya ka yawaita godiyar Allah ba wanda ya san wannan sai wanda ya san kimar abin da ke cikin wata ramazana na alheri ina ya ga kaina da kuma yan uwana abin da ya rage na waɗannan kwanaki mai kokari mu ribaci damar da ke ciki wajen sallar dare wajen addu'a neman lailatul qadri da addu'a da roƙon Allah alherai da ke cikin wannan rayuwa da neman tsari a wajensa zai zai kamfata sunan rayuwa mu ci gaba da alherin da muke a farkon kwanakin ramadan kada mu gajiya mu tuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi gargadi ga wanda yayi sakaci a watan ramadana domin ya ce malaika jibril ya zo masa ya addu'a yace manzo Allah ya amsa addu'ar ita ce rahima ankum ra'in adraka ramadana falam yufallahu manzo Allah yace malaika jibril yayi addu'a yace ya tabe yayi hasara wanda ya riske ramadana amma bai samu gafara Allah ba ce ne amin annabi sallallahu alaihi wasallam ce amin mai addu'ar malaika jibril mai amsawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya riske ramadana amma bai fita daga ramadana da yantawa daga wuta ba sunan shi azarar rika ba Allah ka dare a dage yan uwana wajen bautar Allah wajen ne santar abin da Allah ya hane mu a yawaita addu'a ina fada ina nanatawa a yawaita addu'a a yawaita addu'a a yawaita addu'a ga fitintunu nan babu adadi ta ko'ina mu tsantsance addu'a tsakaninmu da Allah mukulisi na lahuddin mu ta addu'a musamman lokuta masu albarka da ake fata a samu istijaba dukkan wata ramadana lokaci na karba addu'a amma mu kara kuma da daman maki a lokacin sahur daf da fito alfijir a lokacin shan ruwa a lokacin juma'a bayan la'asar duk ne addu'a mu roka wa ƙasar zaman lafiya mu roƙa wa kanmu alherin da ke ci rayuwar duniya mu nema wa ƙasar mu tsari mu nema wa kanmu tsari daga dukkan fitina sannan mu nemi rabon aljanna a wajen Allah tabaraka wa ta'ala sannan mu sani cewa gaggawa da wannan wata in ya tafi ga mai jin mai hankali ya gani aya ce duk ga mai hankali lalle wata ramadana ya yi gaggawa to amma ba wata ramadana ne kada yake gaggawa ba a yanzu duk kwanakin rayuwar gaggawa take wannan aya wanda ke nuna cewa gaggawa muke baki daya da mu je mu tsaya a gaban Allah tabaraka wa ta'ala yadda ƴan uwanmu suka tafi jiya da shekarun jiya da bara haka za mu tafi gobe a gaggauta kuma babu jinkiri watan ya kare da gaggawa mu ma haka za mu kare da gaggawa mu sani cewa haka rayuwar duniya Allah ya hukunta ta wannan wata ramadana kamar wata wani hoto ne na abin da yake rayuwar mu wata goma sha biyu kwana talatin ne ko ashirin da tara amma duba yadda kai ka ce jiya aka fara yau ana magana ashirin da hudu abin da ya rage yan kwanaki ne kaɗan to haka rayuwar mu ma abin da ya rage yan kaɗan ne yadda ramazani ya gaggawar tafiya haka mu ma kwanakin ke gaggawar tafiya kenan an ba mu sura na kwanakinmu ne da ba ma iya hango wannan amma a ramadana saboda yanayi ya sa muna ganin kai watan ku gaggawa ito eh, ai haka ne dama ragowar shekarar ma sai gaggawa yadda ita ba haka za mu tafi saboda haka wanda yake mai riba wanda ya rahota shi ne wanda ya hankalci wannan ainihin ayar ta Allah yake yayi Allah ya yi waita da'a kuma ya zubar da hawaye lokacin da watan ramadana ya kare ko da bai zubar da hawaye ba ya tabaka yayi kukan zuci cewa fa yanzu kenan wata watakila ba da mu za a yi wannan alherin ba akwai tashin hankali a cikin hanga mai hankali zan hudu ba ta a yau yan uwana da sako na karshe gare mu baki daya kamar yadda nake cewa mai addu'a ina fada saboda ga dukkan meji da lura da yanayin da kasar mu take ciki siyasarta zaman lafiyarta tattalin arzikinta akwai damuwa kwarai da gaske muna buƙatar mai addu'a Allah ta'ala ya kama na dauki da agaji mu sani cewa ni ta zaman lafiya ba abin da yake daidai da ita ita ce tushe ta rayuwar ingantacciyar rayuwar duniya shi yasa Allah ya goranta Qurayshawa alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf ya goranta musu abincin da ya hore musu a wannan gari mai albarka baya ilayhi thamarat da ake kai kayan marmari da kayan abinci daga ko ina sannan ya goranta mu zaman lafiya da suke ciki to zaman lafiya shine ni'imar rayuwar duniya in ba zaman lafiya ko duniyar duk aka dunkule aka ba ba za ka more ta ba hankalinka ba a kwance yake ba to saboda haka lalle a wannan wata mai albarka mai ta addu'a Allahumma amin rawatina Allah ka amintar da abin da muke tsoro ka amintar da mu daga abin da muke tsoro Allahumma aminna fi biladina Allah ka amintar da mu a kasashen mu a garuruwan a garin mu Kano da garuruwan da suke na musulmi a Najeriya baki daya Allah ka zauna da mu lafiya ka aminta da mu musiba da ke faruwa a garuruwa na Zamfara Sokoto Kebbi Niger Kaduna da makamantan su Allah ka aminta da dukkan musulmi a wannan gurare hakika mutane suna cikin damuwa kwarai da gaske ga wanda yake tafiye-tafiye zai ga ta yau mutum yana tsoro ya hau mota ya je ku sauko ya hau mota daga nan Kano ije Sokoto ko ya hau mota ije inda zai je saboda mai fargaba saboda ta'addanci saboda cutarwa da ake ga bayin Allah saboda haka lalle mu daga hannaye mu roki Allah ya amintar da mu ya yaye mana dukkan wannan musibu a wannan satin ne ga wanda yake bibe labarai aka kai hari gari guda aka kwace ki aka kashe sojoji wajen 50 aka samu iko irin Najeriya kaga lalle a ana bukatar addu'a akwai matsala a ƙasa yayi addu'a a waɗannan kwanaki na nan kusa aka kama wasu matasa dan sun faɗi mummunan magana akan la'ananne shugaban Isra'ila Netanyahu Allah ya la'ance shi Allah ta'ala ya gaggauta mana maganinsa sun yi magana akai akan wannan mutumin an kama su an rufe an kai wani kotu an ce yayi laifi saboda ya ce Allah ya tafiyar da wannan azzalimi duniya ta zauna lafiya wannan dinan ne la'ananne Netanyahu yana cikin wanda a wannan zamani ya haifar da musibu masu yawa a duniya shekara yau wajen kusan talatin na Netanyahu yana yana zuzu ta fitin tuno a duniya amma wai dan ka ce Allah yi maganinsa ka ce Allah ya halakar da shi ka yi laifi a dokar Najeriya kaga akwai ban tsoro a cikin lamar. kar mu manta a yau din nan mun waye gare cewa Yahuda sun rufe Masjidul Aqsa masallaci mai alfarma na uku a duniya ta musulunci sun hana cewa ba za a yi sallah dama dai ba kasafai suke bari a yi sallah ba sai tsofi da dattijai duk wanda yake kasar shekara arba'in da biyar ko hamsin ba sa yadda ya shiga wannan masallaci hana shi shiga masallacin ko da ya yi sallah duk wanda musibu ne wanda suke akwai tashin hankali a ciki idan duniyar nan ta rikice to akwai damuwa musamman mu da muke mun san halin da muke ciki yau idan a nan yin da muke kayi kuwa kai shelanta kwano bibi na shinkafa ka ce duk wanda yake bukata ya zo ko kun sani mutum nawa za su yi layi kwano biyu na shinkafa wallahi sai ka tara mutum dubu goma sun yi layi kwano biyu na shinkafa wallahi za su ce suna bukata saboda yanayin da ake ciki to ina ga cewa an samu siba a duniyar nan lalle akwai ban su. ni addu'a Allah ya yi mana maganin dukkan azzalumai waɗannan yahuda masu cin zalin mutane Allah kai mana maganin Allah ka nuna mana karshen su Allah kai mana maganin su ya ubangiji ya Allah ka sauka mutu da kubar da za ta zasu kyale mu ne bayin ka sannan shugabanni a Najeriya muna sake nanatawa kasar Najeriya tana cikin hali na damuwa saboda siyasar da ake yi siyasa ce wata muna gani magana ce ta wasu mutane da suka mai da kansu ne za su rike ragamin makasar hali zuwa karshen rayuwarsu muna ganin yanayin shugabancin Najeriya da halin da ake ciki a siyasance akwai ban tsoro kwarai da gaske ya kai ga mun zalin da muna ganin ma ba bukata a ce an yi zabe a Najeriya saboda zaben ya riga ya kare amma yin shi an gama an gama zabe a Najeriya to me za a zaba jihohi talatin a jam'iyya ɗaya suke yau to ka fito ka zabi ne me za ka zaba akwai wani zabi an gama abin da yake wajibin ka kawai ka roƙi Allah salama ka roƙi Allah lafiya da aminci amma babu wani zabe a Najeriya to me za a zaba wa za a zaba ba jam'iyya wa za a zaɓa to waɗannan dai su ne shugabannin ko muna so ko ba masu abin da yake wajibin mu yi addu'a Allah ya fi ƙarfin kowa Allah mai iko ne akan bayan wa makaru makaran wa makarna makaran wa hum la yashur duk dabarar da zai shi ma Allah yana dabara Allah baya so a cuci bayansa Allah baya so amma hikimar ubangiji wa umli lahum sai ce inna kaidi matin suna yi wasu jinkiri a amma kai ni na kamu na dabara ta ni ƙarfi ne in na kama a zalimi ba ya kuma cewa inna Allah la yumli lil zalim in ji manzon Allah Allah yakan jinkirta a ya ta abin da yake so Fir'aun da shekara nawa yana abin da yake so aru aru ya ce hatta idan akhadha amma in Allah ya kama shi lam yuflit ba zai tsere kamun Allah mu roki Allah ya ba mu shugabanni na gari duk wanda yake zaluntar mu Allah mun kai koken shi wajen ka ya ubangiji kai mana maganin ya Allah kai mana maganin dukkan wanda yake zaluntar mu ya ubangiji ya Allah ka ba mu shugabanni masu tausayi na kwarai duk wanda yake ba na kirki ba ya Allah ka san shi ka tafiyar da shi ya Allah kai ka san yadda zaka tafiyar da shi ya ubangiji muna roƙonka a wannan waje mai alfarma masallaci daki kai ubangiji a wannan rana mai albarka juma'a a wannan wata mai albarka muna tawassuli ya ubangiji kai mana maganin dukkan wani azzali ya Allah ka daukan mana fansa akan ta ya Allah ka nuna mana karshen sa ya Allah kada ka bashi dama ya ubangiji ya Allah ka yanke shi daga duk abin da yake fata ya Allah ka yi mana maganin dukkan azzali wannan kasa tana da rauni Najeriya musulmin Najeriya tana cikin rauni Allah ka zama gatan ya Allah ka zama gatan wannan kasa ka kwato ta daga hannun azzalimi ka danka a hannun aminai ya Allah ka ba mu kyakkyawan karshe ya Allah ka ba mu amintattun shugabanni ya Allah ya Allah kai ka san yadda zaka zaba mana shugabanni dabara mu ta kare ya ubangiji ba mu da dabara la haula lana wala quwwa illa bika ya rabbana ba mu da dabara ba mu da karfi dabara da karfi duk yana hannunka ya Allah ka isan mana wannan abin da halin da muke ciki a wannan kasa shugabanni akwai amana a su. duk jinin da aka zubar na mutum daya sai Allah ya tambaye su duk dukiyar da aka kwata a hannun wani saboda an yi kidnapping an kama shi sai Allah ya tambaye su a ranar kiyama adadin mutanen kasar saboda ka shiga yanzu musulmi daga cikin sun san wannan karatun wanda ba musulmi ba ai suna gani a kwaryarsu suna gani a rayuwarsu saboda haka su shiga taitayin su shugabanni su sani Allah ba zai kyale su ba kuma da yawa mun gani ai waɗanda suka yi shugabanci suka yi a ina yau take in suna rayuwa ina labarin babu to haka kowa zai ji nawa irage rage musu shugabannin waɗannan da muke da su a duniyar in sun yadda akwai lahira su gyara abin da yake na gobe in ba su yadda kuma su jira Allah ta'ala bil mirsad yana nan yana jira mu yawaita addu'a ina faɗa wannan ina nata nanatawa yan uwana mu yi addu'a da gaske game da kasar mu Allah ya zauna da mu lafiya Allah ya ba mu wani na gari mu yi addu'a musamman a wannan kwanaki suka rage na wannan wata fatan mu Allah ta'ala ya kama da dauki da agaji Allah ta'ala ya zauna da kasar mu lafiya Allah ya ba mu wani masu tausayi mutanen kirki duniyar nan halin suke ce Allah ka zauna da ita lafiya Allah ka kare bayan ka ne a ko'ina ciki Allah ka karɓa mana ayyukanmu na ibada ka yafe mana mu ka ji kan magabatanmu ya Allah ka ba mu kyakkyawan ƙarshe ya Allah ka ba mu kyakkyawan ƙarshe ya Allah ka zauna da kasan mu lafiya musamman garin mu Kano da garuruwan musulmi Allah ka ba mu ci gaba da tattalin arziki mai albarka ka shirya mana matasan mu ya ubangiji ya Allah ka shirya mana matasan mu maza da mata fasikai da suke yada barna a kababan social media Allah ka yi mana maganin su ya Allah ka yanke su daga dukkan alkhairi fasikai da suke zabar na ya Allah ka yanke su daga dukkan alkhairi fasikai da suke zabar na ya Allah ka san su ya Allah ka yanke su daga dukkan alkhairi ka yi mana maganin su ka nuna mana karshen ya ubangiji ka zauna da mu lafiya ka ba mu ikon gyara halayenmu ka gyara mana kasanmu ya ubangiji ka sanya mana albarka a cikinta ya ubangiji ka shirya mana zuriya ya Allah marasa lafiya mu ya Allah ka ba su lafiya ya Allah bukatunmu na alkhairi ka biya mana baki daya ya Allah abin da muke gudu ya Allah ka tsare mu daga gare shi wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin